Da wajajen karfe uku na tsakaliyar daren jiya ne wasu rahotanni suka ce ɗaya daga cikin jiragen ƙasar Faransa maras matuƙa da ke aikin tsaro a bataliyar Barkan ya faɗi a filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Jori da ke birnin Yamai. rahotanni sun ce ko da yake ba hasarar rayuka dangance da faduwar jirgin to amma faduwarsa ta haddasa lalacewar hanyar jiragen sama inda hakan ya tilasta wa jami'an filin jirgin hana tashi da kuma sabka wasu manya-manyan jirage da ke da niyyar tashi ko sabka a filin sabkar jiragen na birnin yamai rahotanni dai sun ce rashin tashi da sabkan manya-manyan jiragen sun haddasa ma karkata wasu jiragen da ke jigilar mahajjatan jamhuriyar Nijar zuwa birnin Wagadugun kasar Burkina Faso da kuma jihar Kano na tarayyar Najeriya Malam Mustapha Kadi Ummani ɗan kwamitin da ke kula da sabkar mahajjata ne a filin sabkar jiragen sama kuma kusa a hukumar da ke kula da jiragen saman Nijar. Kawar shi notamakin da aka bada sanarwar da aka bada nan zuwa karhe bi na rana insha Allah inda muna da lahiya a lokacin na an gyara kawar hanyar jirgi in ya so an bude hilin jirgin tunda a yanzu zancen ga da muke yi hilin jirgi a liƙe yake. Wato ba a tashi ba a sabka. a yanzu duk abin da yake ya fuskanci kawa eh, jirage manya-manyan jirage to ba za su iya sauka ba ba za su iya tashi ba abin da karamin jirgi shina iya tashi wato ire-iren jirage shugaban kasa duka kanana ne ai suna iya tashi eh, irin waɗannan duk ana iya sanya su cikin kanana kananan jirage domin kawan nauyin su bai kai ton ɗari ba shuku akwai jirage kamar wanzu jirgi wannan na haji da ya sauka waga wato nauyin shi ya huce kawai ton ɗari uku da saba'in. Faduwar jirgin saman dai na kasar Faransa ya ƙara maido da batun kasancewar bataliyar kasashen Faransa da na Amurka a jamhuriyar Nijar da ma haɗarin da ke tattare da irin shawagin da jiragen maras matuƙa ke yi zuwa ga fararen hula. Nuhu Muhammadu Arzika wani ɗan gwagwarmaya ne na ƙungiyoyin fararen hula a Nijar. Wanga irin haɗarin wanga an ka fara ai ba ba ba a san irin wanda zai iya tabbata ba yanzu ka gani musamman kamar wannan kewayen ta aeroport wani karce saga wani karce miyar yake eh, eh, eh, mashi peyi ba da mai da sauransu watan mutane ne da suke cikin haɗari yau da kullum tunda jirgi ba a san da zai iya faɗa ba amma har da ya faɗi ran nan sai an haɗi don shi ake rigakafi aka ce rigakafi kuma ya yi magani kuma muke jan hankalin magabatanmu wai waɗanga mutanen da ake nan ana ganin kamar alheri ne ko albarka ga mu bai dace ba a ce mun yarda su zo su yi zama cikin ƙasar mu suna abubuwan suna ga dama wanda suke so wannan abun kwamandaman operation in su ba Nijar ba yake yana fari a shekarun 2013 dai ne gwamnatin ƙasar ta Nijar ta baiwa ƙasashen lamunin samun wani sansanin soja domin gwagwarmayar kwato ƙasar Mali daga hannun 'yan ta'adda wanda ko ba idin sama sansanin sojojin ƙasashen za su yi amfani da su domin ƙarfafa yaƙi da suke da 'yan ta'adda a yankunan ƙasashen Sahel da Sahara Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga yamaya jamhuriyar Nijar.